ai akwai bular uba wallahi kai ka kiyaye babba to aradu babba ba komai nake yi ba a wannan tahiya eh. sai yadda wannan kiri zai zo gaban babba babba akwai jan ido kwarai ta gaske to na tabbatar maka labarin baka sai zai kare ba ba barin ta zai ba babba to babba nan ma eh. ba fa da mutun shi ah, ah, ah, ga jan ido ga fular kuba kwanan nake ji ma ba tuwo lakiri eh. yadda za su ka da wani fili da babba abin kallo ne. Wannan babban kuke haba haba haba haba. Dan wala kiri mutuwa ake wannan. Eh, ba za ka gane babba ba. tuni ni nake zaune da babba ni na san babba babba chai ba ko chai nan fa duniya ne can falahira ne kuma ba shi ta hiri a can na gema wannan labari kaji in gaya maka wala kiri da kake gani babu ido ba ido ba ji ba gani ba su ba gaske ba babba ba kyau jan ido garai hiyo la kiri jan ido to kaga kuwa a ah, labarin ba daɗi kwakwashagge ne kwakwashagge ne abin dan fulani kai gaskiya abin na ka gane dan fulani mu nan wajen ma barin su zamu dan fulani kwakwashagge Ka Allah ji kan bafa amin Allah ji kan bafa amin dan Allah amin irin wannan magana ake amin dan Allah ake harshe irin wannan magana ina tsoron bafa fa kwakwashagge ne radi kwakwashagge ne hakuri ne komai hakuri an tafi wani mai rai mamaci ne hmm? ko ilu ya za a yi mau pak, Ah, mau mo apa aja gini.